Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. farkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 21 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. wani bincike na nuni da cewa allurar rigakafin johnson da johnson guda ɗaya ba zai yi tasiri ba ga sabuwar nau'in cutar coronavirus lauyoyi da suka shigar da kara kan rikicin opiate na biliyan daloli a nan amurka sun ce mai yiwuwa a sanar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kamfanonin akalla mutane sha biyu ne suka mutu a birnin zanzu na kasar china biyo bayan gagarumar ambaliyar ruwa da aka yi tsawon makonni ana yi To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa inda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da kara ta'azzara a Najeriya wasu 'yan kasar na ganin cewa dole mu tashi tsaye a matsayin mu na jagorar al'umma mu haɗa kanmu ba magana siyasa a ga cewa mun kai ƙarshen wani al'amarin don mu shakka idan ba a tare wannan abin ba to yana iya tarwatsa wannan ƙasar tamu a jamhuriyar Nijar kuma jakadan ƙasar Amurka Eric Whitaker ya kai wa shugabannin al'ummar musulmin kasar ziyarar yawon sallah babba da sunan amurka na isar da sakan barka da sala ga musulmi niger albarkacin salar la'iya eid mubarak kamar kowace ranar laraba yau ma za mu gabatar da shirin arewa a yau wanda nasiru adamayel hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani bincike na nuni da cewa allurar rigakafin Johnson da Johnson cewa yin allura ɗaya ba zai yi tasiri ba ga sabuwar nau'in cutar coronavirus. Masu bincike a sashen magunguna da ke jami'ar New York sun tsaida wannan shawarar ne bayan sun gudanar da gwaje-gwaje kan jinin da masu aikin sa kai suka bayar. Nathaniel Landau, wanda ya jagoranci binciken, ya ce rigakafin johnson da johnson baya bayar da kariya daidai kan sabuwar nau'in kamar kashi biyu na rigakafin pfizer da moderna da aka kirkiro daban-daban nau'in delta wanda aka fara ganowa a kasar india an sanar cewa yana da sauƙin yaduwa ba kamar sauran kwayan cutar ba cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka ta ce nau'in delta yanzu ita ce kashi 83 cikin ɗari na sabbin kamuwa a ƙasar. Lauyoyi da suka shigar da ƙara kan rikicin opioid na biliyoyin daloli a nan Amurka sun ce mai yiwuwa a sanar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kamfanonin sarrafa magunguna da kuma gwamnatocin jiha da na ƙananan hukumomi cikin wannan makon. Sulhun dai zai hada da masu hada magunguna na Johnson da Johnson da kuma wasu manyan kamfanoni masu raba magunguna a Amurka na Amerisource Bargain da Cardinal Health da McKesson. Kuɗin da za a raba na yarjejeniyar sun kai akalla dala biliyan 26 duk da cewa jimillan zai iya ruguwa idan wani bangare ya fice daga neman ɗaukar mataki a kan kamfanonin domin shigar da ƙara da neman diya daga kamfanonin na ƙashin kansa. jihohi da kuma ƙananan hukumomi suna gardama da kamfanonin ne akan samun gagarumar riba daga sayar da ƙwayar opioid ga masu jarabar sha wanda ya yaɗu a faɗin ƙasar sannan ya bar ƙananan hukumomi su yi fama da illar shan ƙwayoyin cibiyar kula da cututtuka masu yaɗuwa ta amurka cdc ta faɗa a makon da ya gabata cewa bisa ga bincike da ta gudanar a shekarar 2020 mutane fiye da 99 suka mutu ta dalilin shan miyagun kwayoyi a ciki kashi uku bisa hudu sun mutu ne ta dalilin kwayar opioid akalla mutane sha biyu ne suka mutu a birnin zanzu na kasar china biyo bayan gagarumar ambaliya da ruwan saman da aka yi na tsawon kwanaki ya janyo ruwan saman ya wanke tituna ko ina a lardin henan lamarin da ya sanya masu motoci suka rasa abin tafiya shiga cikin ruwa da ya kai har ƙugunsu da ya rufe motoci ya kuma dafi da wasu ababen hawan ambaliyar ruwan ya zaftar hanyar jirgin ƙasa na zanzu inda mahaya suka yi ta aika hotuna a kafofin sada zumunta yayin da suke jiran a kawo musu ɗauki da dama daga cikin matattara da kuma madatsun ruwa sun kai makura wanda jami'ai suka yi gargaɗin cewa madatsar ruwan Hetan da ke kusa da garin Luyang ta sami lahanin mita 20 kuma tana gocewa gaba ɗaya. Tuni jami'ai suka kwashe mazauna wajen su dubu ɗari zuwa wasu wurare. An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya yadda matsalar rashin tsaro ke kara gudana na ci gaba da sauya tunanin 'yan ƙasar, har wasu na ganin wata kullalliya aka yi domin tarwatsa ƙasar. Wannan kuma na zuwa ne lokacin da matsalar ke ƙara ta'azzara duk da matakan da hukumomi ke ɗauka na shawo kan matsalar. Ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya haɗa mana. matsalar rashin tsaro a najeriya tana ci gaba da kore tunanin 'yan kasa saboda kasancewar doyin kuɗin da ake yi na magance ta tamkar suna tashi a banza ne yanzu matsalar ta kai ga har 'yan bindiga sun fara harbe jiragen yakin kasar tamkar yadda hedikwatar tsaro ta fitar da wani bayani na jirgin ta, da harbin 'yan bindiga ya yi sanadiyar faduwarsa a jihar zamfara irin waɗannan abubuwan da ke gudana ya sa wasu 'yan kasar ke ganin waɗannan matsalolin idan ba ƙara mayar da himma ba za su iya tarwatsa najeriya gwamnan jihar sokoto aminu zair tambol na cikin masu irin wannan ra'ayi muna da cewa ga duka alamu waɗannan 'yan ta'addan manufarsu shine su hana noma su hana wani al'amari na kasuwanci ko ci gaba al'umma da kasancewa kuma ga duka abin da suka ƙara ɗaukowa yanzu na sha'anin kai hare-hare ga makarantun ne da makaranta suna son a ga cewa ilmi musamman na zamani ya kasara wannan ya ƙara nuna cewa wa'yan mutanen makiyan al'umma ne kuma dole mu tashi tsaye a matsayin mu na jagorar al'umma mu haɗa kanmu ba maganar siyasa a ga cewa mun kai ƙarshen wannan al'amarin don babu shakka idan ba a tare wannan abin ba to yana iya tarwatsa wannan ƙasar tamu shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a najeriya mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ji shi na kira ga gwamnatin najeriya akan ta ƙara kokari wajen ganin an samu mafita daga irin waɗannan matsalolin akwai maki sosai na rashin tsaro rashin zaman lafiya rashin al'umma ne don ko addini ba za mu yi ba idan babu zaman lafiya kisan mutane ba gaira ba dalili mutum mai sahaba su sauka ba yan ta'adda su zo su kashe shi su ta su mosque ana yi da suna addini ba suna addini ba ne ba addini ba ne da ka ɗauki matakai da ya za a kawo ƙarshen wannan su ma al'ummomin yankunan da waɗannan matsalolin suka yi katutu sun yi ta baiwa hukumomi shawarwari musamman ganin da suke yi na cewa karamcin jami'an tsaron da ake turawa a yankunan su na taka muhimmiyar rawa wajen ta'azzarar matsalar rashin tsaro kamar yadda wani mazaunin yankin sabon birni da ke gabashin sokoto abdullahi muhammad tsamaye yake faɗa. abin da najeriya zai kamata wanda mutane talaka ya ana son su gamsu talaka da ya motsa ya ga akwai jami'in tsaro ƙauyensu ya ta gona ta hankali kwance ya dawo gida dai hankali kwance to in ba lokal gamma an ka samun ma isassun jami'an tsaro ba ko kuma a yi wani shiri wanda ita gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi ko kowace mazaɓa ko kuma kowace lokal gama a sa a ɗauki waɗanda za su tsaya in ma da vigilant group na a ba su special training tare da 'yan sandamo wanda su za su tsaya 'yan wannan lokal gama na 'yan wannan yanki na sun san makwanta barayi sun san inda aka bi a shiga cikin ƙauyukan nan ai akalla in ana son irin wannan in dai ana son cikakken tsaro yanzu dai fatar 'yan najeriya ba ta wuce ganin an samu mafita ba daga waɗannan matsalolin abin nesa suke ta addu'o'i domin samun biyan wannan buƙatar. matar wadda za ta ceto kasar daga halin da ta fada. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Zanga-zangar da ake gudanarwa a kudu maso yammacin Iran da ke fama da kamfan ruwa ta bazu zuwa ƙarin birane inda ake kuma ƙara bayyana adawa da gwamnati yayin da zanga-zangar ta shiga kwana na shidda. Hoton bidiyon da aka aika wa sashen fasha na muryar Amurka aka kuma kafa a shafukan sada zumunta sun nuna waɗanda suka yi kama da masu zanga-zangar suna cewa mutuwar kamaini da kuma Allah ya maka jin kai reza sha a birnin Ize da ke lardin Kuzistan na ƙasar Iran jiya talata da dare an kuma ji karan harbe-harben bindiga a bidiyon muryar amurka ba ta iya tantance hotunan bidiyon ba iran ta hana muryar amurka ɗauko rahotanni daga cikin ƙasar an fara zanga-zangar ne a kuzistan ranar alhamis da dare da ta yi sanadin rasa rayuka kashe gari da yamma lokacin da kafar watsa labaran kasar iran ta ba da rahoton cewa an kashe mutane biyu a wani harbi da aka yi da bindiga lokacin zanga-zangar Tun daga wannan lokaci ake yaya ta hotunan bidiyo da ke nuna ana ci gaba da zanga-zangar kowane dare. Kasar Sweden ta lallasa kungiyar wasan ƙwallon ƙafa ta Amurka mata da ci uku da nema a lokacin da aka fara gasar wasannin Olympics na shekara ta 2020 yau Laraba da aka dake tun bara. Stina Blackstenius ta jefa ƙwallo biyu a ragar kungiyar ƙwallon ƙafar da ta zama zakara a duniya. wadda kuma ke neman ramuwa kan kungiyar kwallon kafar da ta hana su samun zinari a gasar wasannin olympics da aka gudanar a rio a shekara ta 2016 kungiyoyin kwallon kafar sun yi kunnen doki a wasan da suka yi cikin watan afrilu kungiyar kwallon kafar ta amurka za ta kara ranar asabar da new zealand yayin da sweden za su fuskanci australia an fara gasar wasannin olympics din ne dai yau laraba da safe a hukumance A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. yayin da al'ummar musulmin duniya ke ci gaba da shagulgulan babbar sallah jakadan amurka a jamhuriyar Nijar eric witika ya kai ziyara ofishin kungiyar addinin islama ta ain domin taya al'ummar jamhuriyar Nijar murnar sallah da sunan gwamnatin amurka wakilin murya amurka a yammai sulemu mini barma ya iko mana karin bayani Je viens de voir une réunion fructueuse avec 40. Al'ada ce idan irin wannan lokaci na shagulgullan sallah ya zagayo tawagar musamman ta jami'an ofishin jakadancin Amurka a nijar kan kai ziyara a ofishin kungiyar addinin Islama ta Association Islamic di Nijar IN domin isar da sakon barka da sallah ga al'ummar wannan kasa da sunan gwamnatin Amurka da nufin karfafa dangantaka a tsakanin al'ummomin kasashen biyu. Mafari kenan jakada Eric Witika ya kai wannan ziyara a yau Laraba 21 ga watan Yuli da ke daidai da ranar 11 ga watan Zulhijja ga abin da yake cewa a gaban manema labarai. Yanzu yanzu muka gana da shugaban kungiyar addinin musulunci ta Niger shekaranta tare da mukarabansa. Da sunan Amurka na isar da sakan barka da sala ga musulmi Niger barkacin salar la'iya Eid Mubarak. Salar Eid Alaha Kutabaski lokaci ne na nazari mai surfi da adwa wanda musulmai a duniya baki daya da iyalansu da iyan uwa suke haduwa domin biki a cikin murna da kwanciyar hankali daga cikinsu akwai musulmai miliyan uku na amurka a cikin kokarin cigaba da huldar mabiya adinai dabam-dabam muna yi muku fatar wannan salon ta farin ciki albarka da zaman lafiya da yake bayyana matsayin kungiyar IN a madadin shugabanta Sheikh Jibril Sumaila Karanta da sunan al'ummar musulmin Nijar Ustaz Muha Halil ya yaba da wannan yunkuri domin a cewarsa hanya ce ta ƙara ƙauna da haɗin kai a tsakanin mabiya addinai mabambanta. mahimmancin wannan ziyara tashi ana shine neman kwanciyar eh, hankali da zaman lafiya saboda ko mun tabbatar mishi kamar yadda shugaban kungiyar addinin musulunci cewa musulunci ba shi ba tashin hankali ba shi ba ta'addanci ta'addanci wani abu ne daban musulunci wani abu ne daban kuma yana daga cikin abin da shugaban kungiyar addinin musulunci shi da shek karanta ya yi mishi tambaya cewa a matsayinsu na babbar ƙasa wadda ta ci gaba duk abin da za su bi hanyoyin da za su kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasashen na namu da duniya gaba daya su yi shi an yi musu godiya wannan ziyara Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah shi bar zumunci Kasar Amurka babbar kawa ce ga kasar Nijar abinda ya sa gwamnatocin kasashen biyu suka haɗa gwiwa yau shekaru da dama domin tunkarar matsalar ta'addancin da ya addabi yankin Sahel. Ta hanyar wannan hulɗa, kasar Amurka kan tallafawa jamhuriyar Nijar da kayan aiki da horar da jami'an tsaronta da samar da bayanan sirri. Abinda ake ganin yana matukar tasiri a yakin da kasar ke kafsawa da 'yan ta'adda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaimu mini barma da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wadda hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Arewa Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shirin za mu ci gaba da kawo bayanan kusa da na ƙarshe na dattijon siyasar Arewa a jihar Akko Lamido Umar Cikaire, inda ya taɓo yadda masu zaluncin daji suka wargaza rugagen makiyaya, har ya kai ga wasunsu daga cikin makiyayan shiga shan miyagun kwayoyi da yasar da sanda. Fulani nan an cuce su ta fiskar hukuma, an cuce su ta fiskar talakawa, an cuce su ta kowane abu na gwamnati. a ta don su sun zama dabbobi sai barayi a cikin su ɗan fashi suka ce tsiro kowannen su su yi kungiya su je su samu yan su fulani masu shanu su kashe su su tsaye da shanu su je su sayar a kasuwa su je su nemi karuwai su nemi giya su nemi kwaya su ci ta masha in ya kare su sake koma wata rigar kuma su je su kashe masu shanu karshen ta fulani ba mai bin kado su ba a taba don an saki ba kula ne an saki kayan sa shanun sa a bi a kama ba ko a bincike ba ba a taba don an kashe shi a bi a kama ko a bincike ba haka kawai suke zane yaya ba za su zama mana masu musiba ba sai yaya ba za su zama mana musiba ba saboda haka an zalunce su in ana so ma a faɗa in ba a so ma a faɗa babu wani kabila a Najeriya da aka zalunta kamar su yanzu inyamurai suna ce an zalunce su ni a nawa gani da bincike da sanin abin da faru daga lokacin da na sani har zuwa yau ba kabila a najeriya da ake zalunta ake zalunta har yau kamar Fulani jeji kuma mu fulanin gida da mu ake ko mu muke yi kuma su ko ba su da ilimin musulunci sun ce musulmi ne mu ma mun ce musulmi ne amma babu wani abu tsakanin mu sai zalunci muna girban abin da muka shuka ne gashi nan malaman mu na addini duk kungiyoyin nan 'yan ɗariƙa ne yan izala ne yan salafawa ne yan shi'a ne ba su da aiki sai a birane suna ta jayayya ana gidali tsakani amma babu mai tafiya wajen fulani nan ko da mafarki don ya je in da su kai wayan su malaman ma sun zama yan damfara in sun je wajensu sai dai su ce musu ana fidda zakka ana sadaka su cuce su su dawo amma batun ibada kan yanda za su yi babu wannan magana tauhidi kan babu shi aka kare har ma aka yi wani abu da shakiyanci wanda a bi kado su don cutar su da ake yi tsakanin wasu fulani yan gari wanda suke zanne a birane wai sun yi kungiyar yadda Allah a kautan hore a tabbitan tabbutu kifulaku dai an sunaye na shiri ne na munafurci na damfara su ma su kare ba fulatani ya shiga cikin wahala wai za su cire shi shi ba su cuce shi saboda haka ba su nan ba su can sai cuta kawai to wannan ne shine fahimta ta to yanzu shine muke biya abin da muka shuka muka shuka shi muke girba yanzu abin da ake yi in ba a gyara ba to an dinga yi kenan sai dai Allah sauwa. Alhaji Lamid Umar aka ke ce ya za a gyara in akwai gyara. Madalla in za a gyara sai a koma a mai da su mutane suna da 'yanci su 'yan adam ne su rayu a koma suna da 'yanci kuma suna da haƙƙi a hukuma yadda ake ilitar da 'ya'yanmu yanzu a ilitar da 'ya'yansu yadda ake ba mu asibitoci da ruwansa da sola da wane ne duk abin da ake yi ya zama na su ma suna cikin lissafi ana yi da su sannan kuma yadda ake raya noma da manoma a ba su wannan bashi ta hagu a ba su bashi ta dama a ba su bashi ta yamma a yi wannan bashi wannan da ruwa wannan ba ruwa wannan da sauki wannan ba sauki dole sai makiyaya an bude musu suma wannan don a raya musu su ana ta maganar cewa a'a a yi ruga a'a a yi burtoli a'a a yi mene to ai duk abin da ake yin in su ba su gyaru ba ba zai yi ba kuma dole mu ne da da hukuma za mu taru mu gyara su mu ba su duk abin da ya kamata ake ba wa kowane manomi da mu 'yan kasuwa da mu 'yan siyasa duk mai hakki ana ba shi hakkinsa su ma ba su hakkinsu amma ba zai yiwu ana cutar da su ana zaluntar su ana ce kuma wai wai ba a gyara ba to don kai musu burtoli yan sanda na kashe su mai angona kashe na kwace musu yan banga suna kashe su to ganin amfanin burtoli kin ka musu ruga baka yi maganin sun su yi ilimi ba samu yadda za su yi su zanna a cikin rugan kaman a jama'ar su baka yi musu ba don in sun zanna tare din in ka musu ruwan nan rugar kashe kashe za su yi tsakanin su a irin halin da suke ciki yanzu kuma barayin za su samu wajen zuwa su dau samun kai sai tun da babu mai bin kado ba ka musu ruga ka kama hanya ta tafi masu fatan shanu sun zo sun kashe su sun yi ba arewa yau ake sauraro daga nan muryar amurka Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai. Ga kashi na biyu na zantawa da Imam Abdullahi Abubakar Barikin Ladi kan yanda tasirin bin ƙa'idojin addini na kare rai ke da tasiri wajen zaman lafiya da lumana. Wani yadda zai cutar da wani saboda addini wannan ba yi da niyan addini ba ne shi dai ya yi da ra'ayinsa ne kawai. saboda haka irin waɗannan muna gani shaidanu ne kawai suke haddasa waɗannan abubuwa wannan ya nuna yanzu idan an ce rikicin addini a jihar Filato a ra'ayinka da ya karma kalla ba addini ba ne ake ɗauka ko wasu mutane ne masu son zuciya suke ta da wannan fitinar. haka yake ran kai daɗe an ce kowa ya addini yadda shi yadda allah da ya halicce mu ya yi kowa bawansa ne kuma shi ne ya san wanda zai shiryu shi ne kuma wanda ya zai fansare shi ya san komai a kai to saboda haka bai kamata ma wani mai ce ya cutar da wani a dalilin addininsa ba a ƙarshe shin waɗannan mutane na jin waɗanda ka adana dinan sun kai wajen mutum ɗari ko? <laughs> ana fiye da ɗari uku ma don da musulun da kiristan wane ma ɗari hudu ma to ɗari uku ne kiristan ake ake zaton haka amma duk da musulun ne don gaba ɗaya mu gaba ɗaya tun da abin ya taso tun daga ginda akwati ƙauyukan ko ina kawai to an yi nufo nan ne kawai hmm. an nufo kan ne to Allah kuma ya taimake mu duk wanda dai mu da muka a shigan kowa kawai zuwa shi kawai ba ba ba wannan a'a wannan kirista ne wannan musulun ne kowa na neman tara wurin wurin fakewa ne Allah kuma ya mana buɗi. in haka ne aka da makallashin waɗannan mutane sukan zo su kawo ma ziyara ko su bugo ma waya su gaishe ka bayan aukuwar wannan lamarin. ai ran kai da kullum ne gashi nan abubuwan suna tafiya yanzu ina gani a wanda an kamun an bani ya kai goma daban-daban kuma akwai waɗansu da suka zo sun ce sun zo sun gaishe ni ba sun gaishe ni kuma su za su zo da tawagar su. A turi haka na makalla da lambobin girma sun zagaye kake na yanzu haka. Na? Kana da lambobin yabo da yawa a nan gidanka na yanzu haka. To da kai daɗe sai ranar da ka zo. Eh, ni ma na zo da lamba ta kenan. Ni ma na gayyace ka. Na makar makalla. Yawwa. To ina gani um, wacin tuma amma. Eh eh. Abin nan. Almai. wanda tawagan mm, gwamna ya turo ya turo ya turo tawagarsa ya turo da wata wacce kuma ina ganin mutane nan sun kai kusan talatin ba sun zo sun go sun gaishe ni eh har ma yi mun hidima yanzu ina ganin digar rigar da aka dawo mun in Allah ya yarda ma gobe zan sa ta ne mai juma'a a <laughs> ah, ba zan ba ta <laughs> abin za girman ce magana muna son magana abin tana to ai ranka ya daɗe ba mu muna gargaɗi ba jihan jihar filato ba duniya gaba ɗaya muna so a zauna lafiya ne ka gane duniya gaba ɗaya muna so a zauna lafiya tunda kaga mun ne na zauna a abin mm, dubai na yi bayani akan irin waɗannan abubuwa. Masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. kuma Allah shi ne zai cika. A gaida Nasiru, yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo, gwakarofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam biyo Hausa, dan Allah ku bani dama in taya al'ummar musulmin duniya murnar barka da sallah da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya Allah ya maimaita mana da karshe nake addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya mai dorewa a kasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sun amin Sako na gaba ya fito daga ali Usman taka lafiya birnin Kebbi da Sani mai lange-lange da Alhaji Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce muna ta yan uwanmu musulmi da suka sami damar gudanar da aikin hajjin wannan shekara ta 2021 murnar sauke wannan nauyi a wannan shekara muna masu isar da addu'ar yan uwanmu musulmin duniya zuwa ga madaukakin sarki da ya kawo mana karshen hana yan uwa musulmin duniya gudanar da aikin hajji a shekarun da ke tafe Sako daga Amina da mu Malam Madori da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa da Adamu Kalalabuwa Jamhuriyar Nijar suka ce Assalamu alaikum murya Amurka. Muna mika sakon barka da sallah ga dukkanin maaikatan ku Allah ya karba mana ibadunmu. Kuma muna so mu amfani da wannan dama mu kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da ya kamata mu tuna da 'yan uwanmu da ke rayuwa a sansanin 'yan gudun hijira wajen tallafa musu da kayan abinci da naman sallah. domin su masu gudanar da bikin sallah cikin nishadi da walwala daga karshe muke addu'ar allah ya zaunar da mu lafiya da ma duniya baki ɗaya sako daga shehu adamu jau ya ce yanzu dai tun da an cafke sunday eboho muna fatan bulalar hukunci za ta yi gaggawar sauka jikin shi domin ya girbi abin da ya shuka domin laifin nasa babba ne da bai kamaci sassauci ko daga kafa ba sai sako daga abubakar salisu arikime fataskum jihar yobe ya ce salam biyo hausa gaba dai gaba dai shugabar gwamnatin kasar jamus angela merkel tabbas kin cancanci ya bude jinjina kan hoɓasar sake gina wuraren da ambaliyar ruwa ta yi barna da fatan allah ya ƙara kiyaye gaba amin madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice cewa wani bincike na nuni da cewa allurar rigakafin Johnson da Johnson guda ɗaya ba zai yi tasiri ba ga sabuwar nau'in cutar coronavirus. Zanga-zangar da ake gudanarwa a kudu maso yammacin Iran da ke fama da kamfan ruwa ta bazu zuwa ƙarin birane inda ake kuma ƙara bayyana adawa da gwamnati yayin da zanga-zangar ta shiga kwana na shidda. Kasar Sweden ta lallasa kungiyar wasan kwallon kafa ta Amurka mata da ci uku da nema a lokacin da aka fara gasar wasannin Olympics na shekara ta 2020 yau Laraba da aka ɗage tun a bara. Kuma sauran da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatarwa sai kuma jul ladas gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a shirin yau da gobe.